eh kore ma kuwa musamman ma ganin yadda dangantakan amurka ta sami matsala lokacin tsohon shugaba jonathan wannan an masa mara ba sosai na nuna gwamnatin amurka musamman shugaban ƙasa obama ya gayyace shi ne don ya nuna masa cewa lalle lalle yana so ya taimaka ma afirka saboda shi ma ya kusa sauka kuma wannan dama ne wannan zaɓe da aka yi na najeriya lami lafiya na ya yi amfani da wannan da sauran lokaci da ya rage masa ya yi ma afirka duk abin da zai iya yi kuma shugaba obama ya gane cewa lalle najeriya in ya taimaka makamata tunda ita ce babba afirka da yawan jama'a da tattalin arziki zai taimaka sosai a afirka din to na farko na inganta dangantakan mu da amurka wannan zuwan nashi zai tasiri sosai sannan kuma ta wani hanya misali yanzu haka matsalan da ake fama da shi na tsaro in dai muka bi su muka gane yadda siyasan cikin ƙasar nan take wacce ƙasa ta mu ko amurka ita amurka to za mu sami taimakon da muke bukata duk da dai akwai dan tangarda da aka ce na wannan lehi act din da aka faɗa na akwai ana hana sayar da wasu makamai ana tuhumar sojojin wasu ƙasashe amma in aka bi su a hankali wannan din ma in aka bi a da a hankali in aka samu aka shawo kan wannan za su iya sayar mana da makamai don shi shugaba obama yana so ya ga duk yadda zai ya taimaka mana a ƙasa to allah ya sa manta cewa akwai bambanci tsakanin majalisa yanzu tana hannun yan republican sannan ya kusa sauka so za su dan nemi su kawo masa shi su ma wannan matsala amma in mu muka gane yadda siyasan cikin ƙasan take muka bi su da kyau za mu iya samun abin da muke bukata na harkan makaman da kuma intelligence